ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتنا فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا أكن درسمه نشره السنة muna cikin bayani malam yace fa innahu qad yaslamu min ibadati al-asnam mutum yakan iya fukuta daga bautan gunki bayi bauta kowa sai Allah wal ahjari wal ashjar bayi bautawa wa duwatsu bayi bauta wa itatuwa wal qubur bayi bautan kabari wa ya'rifu tauhid ya san tauhidi wanda ya cancanta a kadaita shi da bauta shine Allah wa ya arifu sunna ya san sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lakin lam yaslam min ittiba'i hawahu amma sai ka samu ya gagara kuɓuta daga biye mason zuciyarsa mutum yakan kubuta da abubuwa da yawa wadda ake bukata ya kubuta malam ya ce to amma in baka yi taka tsantsan ba sai ka samu an sa maka wanci da dukkan waɗannan abubuwa ka kai amma akan son zuciya sai son zuciyar ka sai galaba a kanka malam to ya kamata mutum ya dinga taka tsantsan akan son zuciya wata magana za ka yi faɗa da ita ne ba don ba gaskiya ba ne kawai son zuciya ne ya yi rinjaye a kan wani abun zai taso son zuciya zai sa ka karbe shi ko son zuciya zai sa ka da shi ka zama a faɗake game da al'amarin son zuciya yana da tsananin halakarwa malam ya ce wa hazihi musiba azima wannan al'amari babbar musiba ce fa'alar musulmi malam ya ce wajibi ne akan musulmi an yi hazara min hawa hawaku wato ya yi taka tsantsan ya kiyayi bin son zuciyarsa Wai ya kuna hawa taba'an lima ja'a an rasul sallallahu alaihi wa sallam ya zan son zuciyarsa abinda zai karkata ya zan ya dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi duk wani abu da zai saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi kai kokari ka yaki abu duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kar ka biye mason zuciya ka yaje abin ko ka kauce ma abin ka yi kokari ka tursa ta kanka wajen bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi kamar da abin hadisi kamar yadda ya zo a hadisi kada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta ya kuna hawa ku taba'an da jitu bi imanin da ba ba ba zai cika ba har sai son zuciyarsa abinda yake so ya zan abinda zuciyarsa take bi ya dace da abinda na zo da shi hadisin akwai maganganu akan ingancinsa amma wannan asali ne daga cikin asulla na addinin musulunci ba ka da wani ra'ayi a addini Ba ka da wani ra'ayi na cin gashin kanka da za ka iya saba ma abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi matukar kana so ka bi turba mai albarka ka bi turba ta tsira ka bi turba da za ka yi addini Allah ya karba to dole abinda za ka ɗauka ya dace da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi malam yace sahahu an-nawawi fil arba'in al-imam ya inganta shi a cikin arba'in wa kada yace rawainahu fi kitab al-hujja bi isnadin sahih mun rawaito shi a cikin kitab al-hujja bi ingantaccen isnadi sai malam yace war rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma taraka shay'an illa wa bayyanahu li ummatihi babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bari face sai da yayi bayanin wannan abin ma ka bude zuciyarka ka fahimci addini bisa tsarin da Allah ya shar'anta addini karka bar son zuciya yayi galaba akan ka karka karkata zuwa ga son zuciya duk abinda sunansa addini duk abinda sunansa addini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani daki daki ma al'umma annabi yace lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lakum wa yunzirakum sharra ma ya'lamuhu lakum babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face hakki ne a kansa hakkin al'umma ne a kansa ya nuna musu duk abin da ya san alkhairi ne gare su zai amfane su ya kuma gargade su daga sharrin da ya san zai cutar da su babu wani abu da zai cutar da al'umma face sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani ma al'umma babu wani abu da zai amfanar da al'umma face sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi bayani ma al'umma haka addinin musulunci yake babu jibi a addinin musulunci ba jibi a addinin musulunci malam yace war rasul sallallahu alaihi wa sallam ma taraka shay'an illa wa bayyana li ummati babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari face sai da yayi bayani wa al'ummarsa hatta kala ba'du sahaba har waɗansu sahabbai suke cewa ma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba a karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wa fa'irun yuqallibu janahihi fil hawa wani tsuntsu zai tashi ya kada fukafukansa a sararin sama illa wa zakara lana minhu ilman fa annabi ya ba mu ilimi akan inda tsuntsu zai tashi a sama ya kada fuka-fukansa a sararin sama suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu ilimi game da tsuntsu game da tashin tsuntsu matuwufiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a karɓi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wa fa'ilun yuqallibu janahihi fil hawa tsuntsu yana kada fukafukansa a sararin samaniya illa wa zakara lana minhu ilman face annabi ya ambata mana ilimi game da wannan tsuntsu ma taraka shay'an mimma tahtaju basharia, babu wani abu da dan adam ‘yan adam suke bukata a rayuwa mimma yuqarribu hakil Allah wanda zai kusantar da ita al'umma zuwa ga Allah wa yub'iduha anil kufri wa dalal wannan abun zai nisanta ta daga kafirci da bata illa bayyana fa sai da annabi bayanin abin jama'a muna fahimta haka addinin musulunci duk wani abu da zai zo duk wani abu da zai zo ka dinga tashi a ma'aunai na annabta yadda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda ya zo da sakon idan al'umma ta fahimci addini a bisa wannan tsarin bid'a ba za ta samu sakat ba domin ka fahimci addini daga mafubugarsa saboda haka babu wani abu da al'umma take bukata matar ka shi'an min ma ta hataju babu wani abu da ɗan adam yake bukata a rayuwa mimma yuqarribuha ila Allah wanda zai kusantar da bayi zuwa ga Allah wa yub'iduha anil kufri wa dhalal wanda zai nisantar da bayi zuwa ga kafirci da bata illa bayyanahu face sai da annabi yayi bayanin abin wa qala sallallahu alaihi wa wasallam annabi yake cewa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tafillu ba'di annabi yace na bar muku a tsakaninku na bar muku a tsakaninku ma in tamassaktum bihi abinda har in kun yi riko da shi lan tafillu ba'di ba da ku bata ba har abada to yanzu tun da annabi ya bar mana abinda in mun rike ba za mu bata ba har abada in mun ki abinda wani ya zo da shi za mu bata sai ce kitaban lahi wa sunnati na bar muku littafin Allah da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taraka ummatahu ala albayda annabi ya bar al'ummarsa akan haske lailu haka na hariha darenta kamar wuninta annabi ya bar al'ummar musulmai akan haske sai ce lailu haka na hariha daren in daren ya shigo duhu baya zuwa yadda wuni yake haka daren yake walamma akmala Allahu bihi din yayin da Allah ya cika addininsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniyar musulmai sun yadda an cika addini duk duniyar musulmai sun yadda an cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah ya ce a yau mun cika muku addininku addini ya cika ko bai cika ba ya cika karka yadda bayan cikan addini a zo ana baka waɗansu surkulle da sunan addini addini ya cika tun annabi na rayu babu wani abu da zai zo bayan annabi bayan sahabban annabi a kira shi addini a ce kuma za a nemi kusanci da shi a wajen Allah wa a tamma bihin ni'ima Allah ya cika ni'imar da ya ni'imtar da ita ma al'ummar musulmai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata akan ku in takala ila jiwarin rabbi sai da addini ya cika sai da Allah ya cika ni'imarsa akan musulmai in takala ila jiwarin rabbi kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karbi rayuwarsa ne bayan addini ya cika ni'imar da Allah ya yi wa al'umma ta cika ba'da ma balaga da ma balaga al-balagha al-mubin bayan ya isar isarwa gamsashi sai da ya isar da sakon sakon da duk duniya sai da ta amsa kowa ya gamsu malam yace ba'da ma balaga al al-mubin bayan ya isar isarwa bayyananne gamsashi wa awdaha sunna li ashabihi ya bayyanar da sunna masahabbansa wa kana fi khutbati hajjatil wada sai yace a hudubarsa ta bankwana ala hal ballagtu annabi yace masahabbai mu dukkan al'ummar duniya ku saurara ku ce. hal ballagtu na isa, kun fahimta saƙona ya riske ku ƙalu nashar annaka ƙadibar ballagta suka ce mun shaida ka isar mana da sakon Allah ya isar ko bai isar ya isar wala sata ka mana nasiha ka tsora mu akan tafarki nagartacce fa kada sai ce Allahumma shahid Allah to ka shaida aiken da ka aiko ni da shi ya ayyuhar rasul ballik ma unzila ilayka min rabbik ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka isar da sakon da Allah ya aiko ka dashi ka isar da abin da aka saukar maka na wahayi annabi ya tambayi sahabbai na isar suka ce na isar ce to Allah ka shaida na isar an isar ko ba isar ba an isar kauluhu fadin malam wa humul jama'a waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wadda suka tsayu kan gaskiya su ne jama'a yattabi'u al-asl alladhi alaihi sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda yazo daga baya to zai bi asali ne asalin su ne sahabbai sai tabi'ai sai atba'u tabi'in to duk wanda yake so ya tsira yayi addini Allah ya karba to zai bi asali ne shi ne zai bi tafarkin waɗannan alƙururin mufarka ya tabi al’asala allabi alaihi sahabatu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala ta'ala allah ce wa sabiqun al-awwaluna min al waɗanda suka gabata wajen karɓan imani da runguman musulunci da aiki akan tafarkin Allah daga cikin muhajirai da al'ansar sai ce wallafi na tabahuhun bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayansu da kyautata humul jama'a su ne aljama'a allazi na amara na Allah an nakuna ma'ahum waɗanda Allah ya mana umarni mu zama tare da su wa amara nan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana umurni an kuna ma'ahum mu kasance tare da su wa nahana an mufaraqati ya kuma hane mu daga rabuwa da su da hanyar su annabi yace za a zo a yi ta sa son zuciya a cikin al'amarin addini sai an fasa shi gida saba'in da uku annabi ya ce saba'in da biyu yan wuta ne sai ya ce za ta dace aka tambaye shi wacce ce ya ce wadda suke tsaye kan abin da nake kai da sahabbai wadda suke kan ma ana alaihi abin da nake kai da sahabbai idan kana so kai addini ba zai taɓa yiwuwa a ce ka cire sahabban annabi a layin kuma ka isa zuwa ga daidai ba ba zai taɓa yi ba malam ya ce wa kuma tawadul a'azam su ne manyan babban tawaga allazi alal haq wa alal huda suke kan gaskiya kuma suke kan shirya fallabina na salaf waɗanda suke jahiltar da salaf magabata na ƙwarai ba ruwansu da wani maganan a'a a fahimci addini a bisa fahimtar magabata na kwarai a'a sahabban annabi yana daga cikin siyasar ɗan bidiya duk ɗan bidi'a in ya zo da bidi'a za ka samu ko direct ko indirect yana cire sahabban annabi da tabi ka bi duk wata bidi'a da tushenta domin ba zai yiwu a zo da bidi'a da son zuciya kuma a kai ta zuwa ga abubakar ba ba za su dace ba amma za a iya jingina ta da kowane malami za a iya jingina ta da kowane shi ba yadda za a yi a zo da son zuciya a addini a kitsa abun ya zan zama a ke, kuma a kai ta fadar sayidina abubakar ko umar ko usman ko sayidina aliyu ko sahabban annabi ba za ta dace ba ba za ta dace ba saboda ka in aka ɗauke ka sai a je a haɗa ka da wani shehi ko a haɗa ka da wani wali domin ta nan zai amma in ka haɗa abin da abin da sayidina abubakar ya zo da shi ko sayidina umar ya zo da shi ko sayidina usman yake kai ko sayidina aliyu yake kai ko su abu huraira suke kai ba zai dace ba saboda haka ba za a bi ta kansu ba jama'a mun fahimta wa hum sawad al-a'zam alladhi 'ala al-haqq wa 'ala al-huda sune suke kan gaskiya kuma sune suke kan shari'a fallazina nuna salaf waɗanda suke jahiltar da waɗannan magabata na mare wai kalliluna min sha'anihim suna karantar da sha'aninsu ma'ana sun rena al'amarinsu wai kuluna hum rijalun wa nahnu rijal suna ce ai su ma malamai ne mu ma malamai in wane na da karama wane ma na da karama in wane ya yi ilimi wane ma ya yi ilimi mu mazaje ne su ma mazaje ne su mazaje ne mu ma mazaje ne wa yaquluna suna ta la mani'a min an A ashiya'a walasna mulzamina bi tibai salaf ba abinda zai hana mu samar da wani abu sabo a cikin addini mu ma za mu iya ijtihadin mu za mu iya gano wani abu kuma mu shar'anta wa mutane duk waɗannan da barbarun suka sa aka zo har a mafarki ana karban addini a ce malami ya yi mafarki mafarkin san kaza kaza ne shi abin da a gani a mafarkin a za ka gaje ka yi addini da shi waɗannan mulzami na baki salaf sukan ce su ba a lazinta musu sai sun bi waɗannan magabata na ƙwarai ba wa aqwali salaf ko kuma maganganun su waɗannan magabata na ƙwarai fa da baladun ya ce wannan bata ne wal iyad billah muna neman tsarin Allah da haka haza faslun li akiri hadhihi al-umma an awwaliha malam ya ce to wannan shine rarrabewa tsakanin ƙarshen wannan al'ummar da farkon al'umma duk ran da kace wani ra'ayi wata fahimta ta addini amma ta rabe tsakanin ku da sahabban annabi da tabi'ai da asbabul tabi'in to kuma kenan halaka kansu babu yadda za a yi waɗanda aka saukar da alkur'ani a gabansu a gabansu aka fassara alkur'ani a gabansu annabi ya yi aiki da alkur'ani kai ka ce za ka iya fahimtar addini sama da yadda suka fahimta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba malam ya ce haza fasulun li'akiri hazin umma an awwaliha wannan rabewa ne tsakanin ƙarshen al'umma da farkon al'umma wa idan fasala akhiruha an awwaliha kuma da zaran an samu rabewa tsakanin ƙarshen al'umma da farkon al'ummar abinda na farko suke kai daban abinda mu na ƙarshe muke kai daban halakat al'umma ta halaka ka ɗauki wannan ya zama maka ƙa'ida karka yadda karka yadda wata fahimta da ta saba ma alkur'ani da sunna ka karbe ta karka yadda wata fahimta da ta saba wa alkur'ani da sunna da fahimtar magabata na kwarai a tusa maka ita malam yace wa hum yuriduna an yuhliku al-umma suna nufin su halakar da al'umma fa ja'u bi hadhihi al-hila sai suka zo da wannan dabara shi yasa duk mummunar aƙidar da ake so a jefa maka sai kaga an fara yakar sahabban annabi shi yasa dan shi'a ya san ba za ka shiga shi'a ba in kana tare da sahabbai kasuwar ba za ka ci ba saboda haka abu na farko da zai fara yakar ka da ita shine ya soki abubakar ya soki sayyidina umar lokacin da ya baci waɗannan sahabbai ka fara musu kallon ba mutanen kirki ba to yanzu hajarsa za ta samu shiga amma in dai kana da alaƙa da su wannan gurɓatacciyar aƙida ba za ta shige ka wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wa'azi wa sahabbansa hadisin irbab bin sariya suka ce muka yi kuka zukata ya girgiza sai muka ce manzon Allah kamar wa'azin ban kwana kamar daga kan wannan wa'azin ba da mu sake haduwa ba kamar na wasiya yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sayyi wal-ba'a wa in ta'ammara alaykum 'abdu ku ji ku bi ku ji tsoron Allah ku ji ku bi ko bawa ne shi ko ba wa ne yake shugaban ku sai ce kuma alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin abdu alayha bin nawajib ya nuna sabban ko bai nuna ba ya nuna sabban fada'u bi hadhihi al-hila malam yace sai suka zo da wannan dabara wa hiya faslul akhirina an awwal al-umma shine rabi karshen wannan al'umman daga farkon al'umma yujadul an malam yace ana samun a yanzu man yuhaddiru min mazhabin salaf wanda ke tsoratar da mutane daga tafarkin salaf magabata na kwarai zai gargade kar ku bi wannan hanyar ba hanya ba ce saboda hanya ce da ba za ta karbi son zuciya ba to duk wanda ya zo da son zuciya ba zai iya bin hanyar ba ba zai kuma yadda wanda za su saurare shi su bi wannan hanyar ba jama'a mun fahimta wa yuhaddiru min ar-ruju'i ila aqwalihi yana tsoratarwa daga komawa zuwa ga maganganunsu ba zai yarda a tattauna a koma kan maganansu sannan zai tsoratar daga komawa kan maganganunsu wai kuri yana cewa haza zamanin maba ai wannan zamani ne da ya wuce saboda haka su sun yi zamaninsu sun wuce wannan kuma wani zamani ne da mu muke da sani game da abin da ya shafe mu fa yuhadhiru mimma alayhi salam saboda haka sai ya tsoratar daga abinda magabata suke kai ya ci gaba da razana mutane ko dai kai tsaye ko kuma a kai kai ce saboda ka bara ka samu wani dan bidi'a da zai zo da abin da zai zo na bidi'a kuma ka samu yana tallata maka sabon annabi sai dai tallata maka malaman sai dai tallata maka shehunan sai dai ya tallata maka waliyansa da yake ganin waliyai ne amma a ce yau zai tallata sayyidina abubakar ko umar ko sabon annabi ba zai to kaji wannan koya koya yaƙe su ko bai yaƙe su kai tsaye ba amma matafiyarsa ai ta ajiye su a gefe malam ya ce wai wai alal ittikari fi din yana kwadaitarwa a yi kirkiran ababa a cikin addini tun da yanzu wani lokaci ne mu ne muka san zamaninmu mu ne muka san lokacinmu mu muka san irin yadda za mu fitar da fatawa game da abubuwan da suka shafi zamaninmu saboda haka sai a yi ta kirkiro abubuwa a cikin addini addini tauƙifiyu addinu tauƙifiyu malaita shi fa addini tauƙifi ne abu ne da bayi karɓar ragi bayi karɓar kari yadda ka gan shi nan haka yake shi addini ba a mai kwaskwari ba wani abu ne da Allah ya tsara ya ajiye ya ce wa bayi abi bayi bukatar a mai kwaskwari ba addini yadda ka gan shi nan haka kawai da aka yi shi yadda Allah ya shar'anta shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi in dai kana son tsira haka da ta yi shi ba a da bukatar kwaskwarimar ka a cikin addini wa huwa tiba shine bi bi bi za ka yi bi addini bi ake ba naka za ka zo da shi ba abinda Allah ya shar'anta shi za ka yi wa laysa ibtida'an wabtikaran addini eh, ba ba faro shi ake ba ba bidi'a ake ba sabbin abubuwa ake samarwa ba ba kirkire-kirkire ake kawo cikin addini ba a'a yi bukatan a kirkiro wani abu duk abin da kuke bukata akwai a cikin an wadatar mu duk abin da kuke bukata an wadatar muku malam yace wala yasabtida'an waftikaran addini ba kirkiransa ake ba ba faro shi ake sabo ba ba kuma kirkiransa ake ba al ya yakunu fi sana'at shi kirkira ana yin sa ne a cikin sana'o'i wal manafi'id dunyawiyya da ababen amfanin duniya a kera mota a kirkiro kaza a kirkiro wannan kwamfuta a kirkiro wannan memory a kirkiro a amma addini shi ba a mai wannan kirkira yadda sahabbai suka yi shaka da mun shi idan wani abu ne na amfanin duniyar ku shi kenan ku ta kirkiro kayan ku kasan da yawa yan bidiya haka suke sun ce to ai kuma ai mota ma ai bidiya ne ai jirgin sama ma ai bidiya ne ai sa babban riga ma ai bidiya ne wato ku dinga natsuwa kuna sauraron addini bisa fahimta na kwarai kuma ba za ka taɓa kubuta daga waɗannan fitintinu ba ba za ka taɓa kubuta daga waɗannan fitintinu ba sai kana samun karanta suwa na suna duk abin da zai zo abu zai duk inda bata za ta zo in ka fahimci addini za ta zo ne a fili a haka za ka ganta jama'a mun fahimta ana ta magana akan maulidi maulidi ya zo maulidi ka tsaya an duk wanda zai yi magana akan maulidi ka saurare shi tsakani da Allah idan aya ya ja wannan ayan kuma annabi Muhammadu aka saukar jama'a mun fahimta annabi ya fassara aya wani ya yace kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un fadlullahi eh, wa bi rahmatihi rahmar Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam. to ko ba ku yarda annabi rahama bane ya annabi ba rahama ba Allah a Qur'ani ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ma annabin da kansa yake cewa innama ana rahmatun muhda ku sani ni fa rahama ce sukutum da guda da aka ba ku kyautanta rahama ne ko ba rahama ba ne rahama ne to amma tun da ka fahimci tun da annabi rahama ce saboda ka aihuwarsa ya kamata a dinga biki na murnan aihuwarsa shi annabin ai ya karanta aya su sahabbai da aka saukar da ayar ai sun karanta ayar me yasa su ba su fahimci wannan bikin a karkashin ta ba yanzu ka zo kana kafa hujja da ayar mun yadda annabi rahama ne rahama ne amma yanzu idan a yi bikin murnan aihuwarsa addini ne shi sai ya ƙi to a je shi ya yi tawali yanzu su sahabbansa su su gagara fahimta kaga wannan lafiyayyen tunani ba zai karɓa ba ko ma biyu ka kalli wannan abu wato in ka fahimci sunna ba wata rigima a cikin wannan al'amari eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam sha'aninsa ya wuce komai duk inda kake tunani sha'anin manzon Allah ya wuce shine khairu kalkilla ka dubi yadda Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallam wato wannan biki da ake yi na kewayowar ranar haihuwan annabi na maulidi da ake wato idan da a shari'a wannan bikin ya halatta to mala bakar ya kamata wannan ranar tafi ranar babban sallah muhimmanci a musulunci ya kamata tafi ranar juma'a muhimmanci a musulunci don annabi ya sha gaban komai a musulunci to amma in ka tsaya ka lura ranar juma'a annabi ya yi bayanin ranar juma'a sunnonin ranar juma'a mustahabban ranar juma'a ranar juma'a ana so ka yi wanka ka sa fararen kaya ka tafi juma'a ka yi asuwaki watan ka lura ranar juma'a ga bayani dalla-dalla na abin da ake so kai ranar idi ana so idan karamar sallah ne na azumi ne kafin ka tafi ka ci wani abu in babban sallah ne ka jira kar ka ci wani abu sai in ka dawo in ka bi wannan hanyar in za ka dawo ka canza hanya idan ka je masallaci to yaya ba bayanan nan a ranar maulidi jama'a mun fahimta yaya annabi zai yi bayani a kan ranar juma'a tiryan tiryen in kai taku daya za ka je masallaci ranar juma'a ga abin da za a baka in ka taka hagu ga abin da za a baka in ka je da wuri ga abin da za a baka in ka saurari liman ga abin da za a baka in ka tafi ka yi wanka ka yi aswaki in za ka tafi ka sa kaya wankakku ranar idi duka ranakun nan dalla-dalla aka fada to amma na maulidi sai ba a fada ba ita kuma aka bar ta kara zumi in na ga dama in fita sha biyu in na ga dama in fita sha ɗaya in na ga dama in fita da daddare in je in kwana in na ga dama na ki kwanan in je da yamma karka yadda waɗannan surkulle da sambatu da waɗannan zantuttuka ka kalli abin da yadda shari'a ta zo da addini da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da addini Allah ya samu dace malam yace amma addini amma shi addini fala yuhdasu fihi shay'un ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wa sallam ba za a fara da wani abu a cikinsa ba babu ƙari. a cikin addini bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li'anna tashri'a intaha bi wafatin rasul sallallahu alaihi wa sallam domin shar'antawa ya kare da rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda annabi ya rasu to a shar'anta wani abu a matsayin addini ya kare me yasa saboda wadda za a shar'anta mishin bayin idan kuma yanzu za a shar'anta ma wani to an samu wani sabon annabi kenan domin Allah yana aike ne zuwa ga annabin saboda haka bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a shar'anta wani abu da sunan addini ya kare fama alaina illatti ba ba abin da ke kan sai bin abinda aka shar'anta mana wa Allah nuhdithu shay'an min indina kar mu farar da wani abu mu ƙirƙiri wani abu daga wajenmu mu jingina shi a addini mu ce addini ne wa naqul mu ce kaza huwa alladhi yasluhu li hadha al mu ce wannan ne zai dace da wannan zamani kar mu yi haka mu yi addinin mu bisa hasken Alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai al-imam malik rahimahullah malam yace imam malik Allah ya mishi rahama ya kul yana cewa la yuslihu akhir hadhihi al illa ma aslaha awwalaha ba zai taɓa gyara ƙarshen wannan al'ummar ba sai abin da ya gyara farkon al'umma abin da shine sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in suka rike suka tsira to ba abin da zai sa ƙarshen al'umma ta tsira ita ma sai ta rike wancan abin da farkon al'umma shi suka ne malam ya ce allazi aslaha awwalaha abin da ya kyautata farkon al'umma huwa alkitabu was sunna shine alqur'ani da sunna fala yuslihu akhir hadhihi al'umma ba kuma abin da zai kyautata karshen wannan al'umman illa alkitabu was sunna sai alqur'ani da sunna sai alkur'ani da sunna wattiba'u hadith salafi salih da kuma bin shiriyar magabata da kwarai kaulu fadin malam da yace wasawadul a'zam su waɗannan tawaga mafi girma alhaqqu wa shine gaskiya da da masu bin gaskiya gaskiya da ma'abutan aljama'a kuma sawadul wannan asawadun azam gaskiya da wanda suka tsaya tare da asawad hum ahlul su ne ma'abuta gaskiya wa su kuma ma'abutansa jama'ar gaskiyan almutamassikuna bihi su ne waɗanda suka yi riko da gaskiya walaysa ma'ana sawadil a'zam mujarrad al-kasra ba wai ana nufin as-sawadul a'zam tawaga mafi girma ana nufin mujarradin yawan mutane ba ba shi ake nufi ba ma'anar sawadul azam ma'anan as azam man kana alal haqqi shine wanda yake kan gaskiya walau kanu ko da kuma waɗanda suke kan gaskiyan yan kaɗan ne to su ne as asawadul azam فهم السواد الأعظم azam hatta الأعظم حتى ولو كان kuma ko da mutum ɗaya ne. domin ita gaskiyar gayya ce ko mutum ɗaya ne yake kan gaskiya yake kan tafarkin gaskiya to ya zan jama'a sannan ya zam sawadin a'ad man kana alal haq wanda ya kasance bisa gaskiya fa huwa sawadul shi shine tawaga mafi girma la nanzur lil kasra ba za mu tsaya muna duba yawan mutane ba mafiya yawa akan wace fahimta suke a'a wa inna ma nan nanzuru lima huwa alayhi abinda zamu duba kan me suke a kan me suke daidai ko ba daidai ba wakar ta kunu kasratu ala dalal malin yace yi wadda suka fi yawan ya zama akan bata suke wakala ta'ala Allah yace wa in tufi aktsara man fil ardi idan ka bi mafi yawan waɗanda ke bayan ƙasa yudilluka an sabilillah za su fitar da kai daga tafarkin ba maganan yawa ake dubawa ko karancin mabiya ake dubawa ba abinda suke kai shi ake duba. idan gaskiya ne su ne tawaga mafi alkhairi idan ba gaskiya ba ne duk yawarsu akan bata suke wa qala ta'ala Allah yake wa ma aktharun wa walau harasta bi mu'minin ko da ka su mafi yawan mutane ba za su zama su imani ba wa qala ta'ala Allah yake wa ma wajen wajadna li aktharihim min ahadi ba mu samu game da mafi yawansu na alkawari da cika alkawari da tsayuwa akan addini ba wa in wajadna aktharahum la fasiqin mun samu mafi yawansu duka fasikai saboda ka ba maganin yawa ake ba wa kada ta'ala Allah yake wa inna kaseeran minan nasi la fasikun da yawa daga cikin mutane fasikai ne saboda ba maganan yawa shi ake kallo ba masu yawan akan me ba kuma ana duba karancin su bane a'a mafiya karancin akan me suke farkasaratu la yaftaru yawa ba a ruduwa da shi yawa ba a ruduwa da shi wala tuttaba'u illa idza ka illa idza kanat ala ba za a bi yawan ba illa idza kanat ala sai in yawan akan gaskiya yake man kana ala al fa huwa jamaa duk wanda yake kan gaskiya to yana turba ta jama'a sawa'un kanu qalilin aw kathirin daidai ne kuma su yan kadan ne ko masu yawa ne yanzu dai mun fahimci cewa abinda matafiya suke kai a matafiyarsu shi ake dubawa daidai ne ko ba daidai ba ne ba a kallon kaɗan ɗinsu ya zama kaɗan ɗinsu shi ke nuna suna kan daidai ko ba su kan daidai ba a kallon yawan masu yawa yawansu ya sa a ce suna kan daidai ko ba su kan daidai malam ya ce abbabi huwa ma kano alai ka'ida kawai akan me suke me suke shi ne akan me suke hal kuwa haqqun aw aw batil shin abinda suke kan gaskiya ne ko ba gaskiya bane kawai abinda ake ba? wa in kana alaihi aktharun nas na'am fa in kana haqqan fa jama'a idan abinda suke kai gaskiya ne shi kenan sun zama jama'a walau lam yakun alaihi illa wahi kuma gaskiyar ko da ba kowa a kanta sai mutum ɗaya ko ba kowa a kanta sai mutum ɗaya shi mutum ɗayan ya zama jama'a domin yana kan gaskiya wa in kana batilan idan kuma abinda suke kai barna ne fa huwa ya zama bata wa in kana alaihi aktsarun nas ko da mafi yawan mutane a kansa suke a kansa suke sunansa bata ko yaushe ka kalli addini da wannan fiskar ka fahimci addininka a wannan tsari ka kuma tsaya akan turba ta karantaswar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qauluhu yace faman kalafa asaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ji shay'in min amri dini faqad kafara duk wanda ya saba wa sahabban Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wani abu na al'amarin addini hakika ya kafirta kafara malam yace wannan faqad kafara da malam barbahari yace ya hatamilu kufra akbar zai iya daukan babban kafirci wa yahtamilu kufra asgar zai iya daukan karamin kafirci kawai da aka lissafa masahabban ta wata fiska ce jama'a mun fahimta bi hasabil mukalafa gurgudun sabawan gurgudun abinda za a kalla na hukuncin wanda ya saba fa qawluhu da yake fakat kafara laysa ma'anahu annahu kafara al-kufra al-mukhrij min al-milla mutlaqan ba wai kafirci ne kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba laisa ma'anahu annahu kafara al-kufr al-kufr al-mukhrij min al-milla cewa ya kafirta kafircin da zai fidda shi a musulunci kai tsaye malam yace ba ma'anar sa kenan ba kar ya kunu haza zai iya zama wannan din na fitarwa a musulunci wa kar ya kunu al al-asghar zai iya zama kuma karamin kafirci wanda baya fidda mutum daga musulunci al-muhim malam yace dai abin da yake da muhimmanci kowa ya fahimta anna mukhalafata salafi kufrun saba wa magabata na kwarai kafirci ne ya kunu akbar zai iya zama babba wa ya kunu asgar zai iya zama eh, karami hasbal mukhalafa gurgudun yadda aka saba musu gurgudun hukuncin da zai dauka au annal murada ko kuma abinda malam barbahari yake nufi in ji malam fauzan annahu idza kalafahum fi awwal al-amri bi shay'in yasir shine idan mutum ya saba masahabbai a farkon al'amari kan kankanin abu summa bi tadarruj yakhruju min ad-din bil kulliya to karshe da sannu sannu sai ya ya fita a cikin musulunci a hankali a hankali ya kafirce da kaza ya saba da kaza karshe har yaje ya fara saba musu akan aqida da imani da kaza da kaza har ta kaima ya je gabar da zai fita daga musulunci din gurin fa yaqulu amruhu ila al-kufr saboda ka al'amarin shi sai ya koma zuwa ga kafirci idan tamra'a al-mukhalafa haka ne ko idan wannan idan ya ci gaba da wannan saɓawan ya doke a kai ya yi ta tafiya sannu-sannu a kansa fa ya amurhun ilal kufurin akbar al'amarin su sai koma zuwa ga kafirci babban kafirci fa ya kuruja min addini kulli karshe sai fita daga addinin baki ɗayansa ya shi bihi shaitan shaitan zai yi ta bin sa sannu sannu yau ya dauko kaza ya dora shi gobe ya dauko kaza ya dora shi jibi ya dauko kaza ya dora shi wanda hawa da san zuciya shaitan yana aiki yana dora shi a hankali son zuciya na bibiyansa wannan nafsul ammaratu nafsul bisu da kuma eh, zuciyar ko wadda take umarni da mummunan aiki ita ma tana satawa hatta ya huruja min addini kullihi har ƙarshe zai fita daga addini baki daya saboda ka addinin musulunci addini ne na Allah Allah shi ya shar'anta addini ku tsaya ku bauta ma Allah a bisa basira a bisa haske na wahayi da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan addini a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da shi ya karantar da shi ya aiwatar da shi an tambayi na Aisha game da halaye na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kana khuluqul Qur'an halayensa da dabi'unsa tace alqur'ani kallazimci ilimin addini ilimin addini da fahimtar addini mafi tsadar abinda za ka rike a rayuwa shine addini idan ka rike gurbataccen tafarki to kamar ka yi asarar lokaci ya kana bauta ma Allah ne bisa tsarin da Allah ya shar'anta addini bisa tafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da addini idan kai haka za ka tsira in ka saba ma haka da ka halaka Allah ya tabbatar da mu a kan kimani da ayyukan alfahari sai mu kwana a nan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora a bisa karatun mu Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu